labari da dumudumunsa rigima tarin caɓe tsakanin 'yan siyasar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da shigowa wannan tasha ta mu ta gidan gidauniya TV. Idan yau ka fara shigowa ka danna mana subscribing a yi lakin a sharing mun gode. A yau dai mun kawo muku wata takaddama wato wata hayaniya da take faruwa tsakanin 'yan siyasar Nijar a inda ake cewa an yi walƙiya mun gano ku kuma muna ta gano manufar wasu 'yan siyasar mu a Nijar. Kana ɗan siyasa mai neman jagoranci amma kana ganin laifin shugabanka don ya yi magana da harshen ƙasarka a wata ƙasar. To wannan magana dai ta biyo bayan lokacin da shugaba Muhammad Bazum ya zo ƙasar Najeriya inda aka buɗe matatar mai wacce tafi kowace girma a Afirka wato wadda hamshakin mai kuɗin nan kuma ɗan kasuwa wato Dangote ya gina. zuwansa dai da ya Najeriya har ya fara magana da Turanci shine ya ce zai yi magana da Hausa domin zai fi jin daɗin yin magana da Hausa kuma za a fi ganewa. Kuma hakan ya biyo bayan ne shi Muhammad bazin baya, baya, yi yaren Turanci sosai amma ya iya yaren Faransanci, Zabarmanci, Larabci da dai sauransu. To wannan magana da ya yi da Hausa shine ta janyo cece kuce dai a tsakanin 'yan Nijar. a inda magoya bayansa suke cewa wannan dai ba adawa ba ce hasada ce kai yanzu inda karatun harshen turanci kamar yadda wani yake faɗa ya sa a ci gaba da yanzu haka ai da harshen turanci zai sa a ci gaba da yanzu kasashe irin su Nijar su Najeriya sun daɗe da ci gaba tun kafin dai Nijar ta samu yancin mulki ake karatun faransanci a jami'o'i daban-daban na Nijar To akwai waɗanda suka karanta fanni daban daban na likitanci, injiniyoyi da dai sauransu amma har yanzu ba wani ci gaba na ƙere-ƙere hatta a shanar da ake amfani da ita a gidan kowa dole sai an kawo ta daga wasu ƙasashe daban daban. na takalmin sakawa, balle tufafi, ballantana mota da abinci. Duk da dai sai an kawo musu daga wasu ƙasashe. To yanzu ina karatun Faransancin ko Turancin me ya jawo a ƙasashen? To hakan dai ya sa dai. ake ganin cewa akwai adawa ce ta saka mutane suke wannan magana don muhammad bazin ya yi magana da hausa kuma haka rashin kishin kanmu ne na afirka da za a dinga kishin kanmu na afirka a dinga magana da su ana koyarwa da su sai an fi fashuntar karatun an fi ganewa komai kuma an fi yin kere-kere hakan dai ya jawo cece kuce inda har mutane suke ta maganganu kwamen daban-daban a inda wani ke cewa mu kuma da yawa ya burge mu 'yan najeriya ko mu ma nan gidauniyar Hausa ya burge mu sosai da ya ce zai amfani da harshen Hausa saboda ya ƙara nuna cewa harshen Hausa yana da amfani a ƙasar Afirka ba ma Najeriya ba. Wani kuma nan ya ce wannan kuma gaskiya ne Turawa sun yi nasara a kan wawayenmu. zun ya burge ni a matsayina na ɗan Najeriya, ya ƙara fito da kimar yaren abin alfaharinmu. A nan ma wani ya ce rabu da su marasa kishi ya karya, ya karya lagon makiya maƙiyan Hausawa masu kishin Hausa ne. Muna godiya mai ƙasan Nijar. A nan kuma wani ce ni wallahi da a ce kana kusa da kai wannan maganar da mun samu matsala da kai. Nan kuma wani ce mu 'yan Najeriya muna alfahari da shugaban ƙasar Nijar da ya yi amfani da harshen Hausa wajen jawabinsa. Mu 'yan Afirka ne ba Turawa ba. Don haka ya kamata mu dinga ma amfani da yarukan namu na Hausa da kuma sauran yarukan mu na Afirka. A nan ma wani ce muri 'yan Najeriya shugaba ba sun yi burge mu sosai. A nan ma wani ce ka yi magana daidai Allah ya biya ka. A nan ma wani ce gaskiya ne dole a faɗa bai kyauta ba kuma ina so 'yan Nijar su nuna mai kuskuren da ya aikata na ƙyamar harshen yawarawa. A nan kuma suka ce in ba dama ya yi da harshen Turanci to ya yi da Faransanci mana. wato wannan dai ra'ayi ne na mutane daban-daban a nan dai ya kamata mutanen na afirka san cewa mu na afirka su ma su ne suka fi kowanne amfani ma ba irin wanda muka aro daga kasashe daban-daban ba kada a manta dai a danna subscribing a yi liking a sharing mun gode kwarai da gaske daga